Ana ganin APC za ta shiga taron fidda gwanin da kimanin 'yan takara 25. Dan majalisar gudanarwa na jam'iyyar da cewa Ali Kumo ya ce ba a tantance 'yan takarar ba tukun. Sannan akwai kwamitoti da za a yi wanda su da za su gudanar da wannan shirye-shirye sabida a tabbatar da an yi adalci da kuma an yi convention mai kyau karɓaɓɓe wanda kowa zai gamsu da shi. 'Yan takara nawa ne aka tantance domin shiga wannan zaɓen na fidda gani na jam'iyyar APC? Nasiru har yanzu ai ba a yi sikirinin ba balle a tantance yawan 'yan takara dole sai an yi sikirinin sikirinin kwamiti sun fitar da list nan ne za mu gane suwaye 'yan takaran da suka ci sikirinin sannan suwaye suka janye suwaye kuma za su shiga zaɓe gabanin nan jam'iyyar za ta gudanar da zaɓen fidda gwani na gwamnoni da 'yan majalisar jiha a alhamis ɗin nan a Juma'a za ta gudanar da na majalisar dattawa inda Asabar za ta gudanar da na 'yan majalisar wakilai. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a nata bangaren ta kore labarin da 'yan NPC suka ɗauka cewa a Legas za ta yi zaben fidda gwanin na ɗan takarar shugaban ƙasa a inuwarta. Tana mai cewa za ta yi taron a rufaffen dandalin wasa na filin wasa na Moshood Abiola da ke Abuja ranar ashirin da 28 ga wata wato ranar Asabar mai zuwa. ga yadda APC ke sauya ranakun taro, PDP ta bakin mataimakin shugaban jam'iyyar na Arewa, ambasada Umar Iliya Magun. ta ce APC na koyar logar siyasa ne. Da alamun kowace daga manyan jam'iyyun biyu za ta so tsayar da wanda ya fi na uwarta tasiri a kudu da arewa, ta haka kowace na son satar amsa. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.